Assalamu alaikum masu mu. sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Zakata, wanda marubuciya Maryam Jital ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda ya ƙara shaida murmushi ɗauke kan fuskarsa yana mata wani irin kallo. Rufe idanu ta Kiref tana murmushi a ranta tana cewa, yau mutumin nan yana ban kunya. Dariya ta ji ya yi sannan ya sake gyara mata kwanciya a jikinsa ya ci gaba da matsa mata hannu. Motocin suna fakawa sajiya suka firfito suka shiga cikin gidan yayin da Fawaz yake kama da mai ransa a cikin mota. Sai da ya ga shigewarsu duka sannan ya ɗaga mai daga jikinsa ya ce mu je ko? Mm-hmm. Bismillah ya tare da buɗe ƙofar ya fita sannan ya fito da ita ma yana riƙe da hannunta. Suka shige cikin gidan. A babban falo ya same su suna ta maimaita abin da ya fara cikin jajantawa juna. Sannan suka yi ta mata tana amsawa a hankali sannan Fawaz ya kama hannunta. Yana cewa bari ta huta. Hayaniyar nan ta yi yawa. Ai kuwa dai wannan irin wahala sai da hutu. Allah dai ya kawo sauƙi. Cewar Aunty Raudat, Amin duka suka ce yayin da shi kuma ya wuce da ita cikin site ɗinsa na gidan. Wai wannan mata, ta baban Amrat tana ganin tattali? Sai ka ce Safiya ce ta dawo? Hasinat kenan take faɗa wa mijinta da suke zaune da shi kan tusita. Wallahi ki yi ya je ki, ko dariyarsa ba za ki sake gani ba. Kin san shi ba ya shiga rayuwar mutane kuma shi ma ba so a shiga tashi. Da sauri ta ɗora tafin hannunta a kan bakinta ta ce, na yi shiru, da ya fi miki, cewar Alfred. Fitowa ya da sauri ya fice ba tare da yi magana da kowa ba, ƙaramin akwati ya dawo da shi a hannunsa, wanda ya taho wa Maryam da shi ya wuce don ma bai ce komai ba, su ma kuma ba su mishi magana ba. Ga kayanki, ki je ki wankan sai ki zo ki sallah. Ni ma sallah zan je ne sai in shigo miki da magungunan ki fara amfani da su. Bayan kin ci abincin ko? To ta tare da miƙewa tsaye har toilet ɗin ya raka ta yaɗa mata ruwan wanka sannan ya fice. Jam'i suka yi da Arfat kafin Arfat ya ɗauki matarsa suka tafi suna masa fatan Allah ya kiyaye gaba. Anti Rodot ma tafiya ta yi bayan ta yi sallah tana wa mai fatan sauƙi. Minti biyar ya ɗauka yana wasa da Amrat kafin ya wuce yana musu sai da safe, tare da ɗaukar ledar magunguna. Samun ta yi a kwanciya ta saka kayan barcin ta, sai dai ta buga dogon hijab, ta duƙunƙune. Sai da ya ga abincin da aka kawo mata sannan ya tuna da maganar abinci. Amma daga gani bata ci abincin ba. Zama ya yi dai-dai sai kanta ya kalli fuskar fuskarta ya ce har kin yi mai kenan? Yamshe idanu sai ta ce shirin bacci, abincin fa. Na ga yadda aka kawo baki taɓa ba. Ya tsina fuska ta cikin rigima da ta fara koya gurin finar ta ce ba zan iya cin komai ba. In jiwa bakina? Sauko ba za ki rasa wanda bakinki zai so ba. shagwaɓe murya sai kamar za ta yi kuka ta ce ya Fawaz ni gaskiya yadda ya ƙure ta da idanu ya sa ta canza magana da cewa to ni duk jikina fa ciwo yake min. Murmushi ya yi ya ce to dole ki ci kaɗan ne sai in baki magungunan ki ki zo ki yi kwanciyar ki. Idan kin yi bacci kin farka za ki daina jin ciwon jikin. Sai da ta yatsa na fuska ta kalle shi sannan ta tashi da kyar. ƙyar. Hannunta ya riƙe ya taimaka mata ya kai ta gurin da ake jera musu abincin. Dole dole dai yi ta yi wa Maryam ta ɗan taɓa abincin kafin ta ce ta ƙoshi. Magungunan ya bata ta sha sannan ya miƙa mata na shafawar ya ce ta shafa su. Da hijabinta a jikin da take ta dabara tana shafawa shi ko yana ta binta da idanu cikin tausayi. A rayuwar shi bai taɓa ganin abin tausayi irin Maryam ba. Yana tausaya wa rayuwarta sosai ko Safiya bai tausaya mata irin tausayin da yake ji a kan Maryam ba, domin ita Safiya maraicinta da gata. Burin shi ya ga rayuwar Maryam ta inganta ta yadda za ta yi alfahari da rayuwarta da aurensa. Shiryawa ya cikin kayan barcinsa ya fesa turarensa sannan ya haura gadon da take kwance abinda da ba su taɓa yi ba wato haɗa makwanci. Maryam ba ki bacci ba yanzu? In ta ce tana jan yatsunta. Wani har yanzu jikin bai bar ciwo ba ne? Gyaɗa masa kai tai tana ci gaba da jan yatsunta. Matsowa ya kusa da ita ya ce, To bari in ɗan mammatsa miki jikin ko? Mai yiwuwa ki yi bacci ma yanzu. Bai jira amsar ta ba, ya fara matsa mata jiki a hankali har zuwa ƙafafunta da hannayenta. Wani irin baƙon yanayi Fawaz ya ji a jikin shi, wanda hakan ya saka shi rimshe idanu. Rabon shi da shiga irin wannan yanayin, tun shekaru uku har da ɗoriya domin jikinta da hannayensa suke ji a lokacin. A lokacin ya fara taɓa wa Fawaz kuzari da tunani, wani irin ɗumi yake ji a jikinta na musamman, bai yi kama da ɗumi ko zafi irin na zazzaɓi ba kwata-kwata, wannan na daban ne. Haka al'amarin yake a gurin mai ran Fawaz yana fara matsa mata jiki ta ji wani irin yaro, tsigar jikinta ya tashi. Yadda ta ji hannunsa ke yawo a jikinta ya sa ta rintsa idanu da ƙarfi tana naɗe jikinta. zuciyarta tana wani irin rawa shi fawaz gurin da ya fi jin ɗumin nan ya fi matsawa idanunsa shi ma a rufe sun daɗe a haka sannan ya buɗe idanunsa ya sauke su akan fuskarta ganin ta rufe idanu ya sa ya ƙura mata idanunsa ba tare da ya ci gaba da matsa mata jikin tamba wani abu ya je yana fuskar zuciyarsa zuwa gare ta ba tare da shiryawa ba ya sake matsawa kusa da ita yana ci gaba da bin fuskarta da kallo Wani irin haske yake gani a goshinta wanda yake tunzura zuciyarsa. Ci gaba da kallonta. Idanunsa ya sake limshewa sannan ya buɗe sa kanta cikin wata iriyar voice ya ce, Maryam, har kin yi bacci? Motsa fatar saman idanun da ta yi sai dai bata ce komai ba saboda yanayin da take ciki. Kuma tana tsoron buɗe idanunta ta kalle shi. Sake maimaita abin da ya faɗa ɗin yayi yana matsa yatsunta idanunsa na kan fuskarta. Ƙarfin hali ta ta buɗe idanun a hankali ta ce, Bacci nake yi. ya yana kallon cikin idanunta ya ce za dai ki bacci. Mai bacci ai baya jin magana balle ya amsa. Yanayin kallon da yake mata ne ya sa ta ji ta tsargu da sauri ta sake rufe idanunta ba tare da ta ce komai ba. Maryam ya sake cewa bata bude idanun bata amsa da na'am. Jikinki ya bar ciwon? Mm. Cewarta tana kankame jikinta wai ita tana gudun kar ya ce zai sake matsa mata jikin. Oke ta cire wannan hijab din. Ba a barci da hijab a jiki idan sanyin kike ji ga bargonan ki je ki rufe jikinki da shi. Nan ma shiru zuciya tana harbawa a ran da tana cewa ya zan yi in cire hijab ɗina daga ni sai irin waɗannan kayan barcin. Ni mai ru. Bata samu mafita ba sai jin hannunsa ta yi a jikinta yana ƙoƙarin cire mata hijab ɗin. Kunya ne, tsoro ne, ƙauyanci ne, Ko rashin sabo oho dai ro ita kanta ba gama tantance yanayin da take ciki ba, balle kuma ni 'yar rahoto. Ganin ya ce mata hijab ɗin ya sa ta yi saurin juya masa baya tana nan nannaɗe jikinta. Nannaɗe hijab ɗin ya yi da hannunsa ya wurgi da shi kan wata restin chair da take cikin ɗakin barci. Ya dawo ya kwanta a gab da ita hannayensa ya sanya duka biyun ya rungumo ta jikin shi. Wani irin bugawa zuciyar Maryam ta yi cike da tsoron abin da yake shirin faruwa da ita. yayin da Fawaz kuma network ɗin shi ya fara ɗaukewa. Har cikin ƙwaƙwalwarsa ɗumin jikinta ya ratsa shi har bai san lokacin da ya sake ƙanƙame ta ba. Yana soke numfashi da sauri da sauri. Hannayensa ta bude idanunta da ta samu nasarar buɗe su da ƙyar bayan tsawon lokacin da ta ɗauka suna rufe. Nata hannayen da sanya cike da fargaba ta janye hannayensa a kan ƙirjinta. Zuciyarta na ci gaba da dukan miliyan miliyan. Au tara tara. Yana ji ta janye hannunsa amma bai buɗe idanu ba balle ya magana sai dai har yanzu yana rungume da ita. An ɗau lokaci sannan ya matso da bakinsa kusa da kunnenta ya sake cewa Maryam kin yi baccin? Iko na ce ikon Allah yaushe za ta yi bacci? Kana ta mata maganganu. Ina, Maryam bakinta ma bai motsa ba balle ta yi wata magana sai ma ƙanƙame idanunta da ta sake yi ta rintse su kamar mai gudun yin mummunan gamo. Tana sauke numfashin tsoro. Shirin da ya ji ta yi ya sa shi sauke ajiyar zuciya tare da lafewa a jikinta. Take barci ya fara kawo masa sura. Hakan ya sa shi janyo bargo ya lulluɓe su duka tare da jiyo da mara tana fuskantar shi. Ya sake ƙanƙame ta ya lafiya a jikinta don shi duk a zaton shi barci ta da gaske bai san duk abin da yake yi tana jin shi ba. Da barci ya wuce da shi bayan ya yi ta yaƙi da zuciyarsa ita kan Mairo barci ne kawai ɓarawo ya saɗaɗo ya ɗauke ta ba tare da ta sani ba. Biyar daidai wayar Fawaz ta tashe su daga barci. Fawaz ne ya fara farkawa. Ya sanya hannu ya janyo wayar ya kashe. Wannan motsi da ya shi ya ɗaga rai daga barcin barcinta saboda tsabar barci ya ji zuma. zuma da sai a lokacin ta tuna da a jikin Fawaz ta kwana don ko farkawa ba ta yi ba da barcin ya sace ta. Ƙoƙarin zame jikinta ta yi daga nasa ta koma gefe ta ƙudundune. Bai dakatar da ita ba sai ma murmushi da ya yi tare da kaɗa kai ya sauka daga kan gadon. ya wuce toilet. Ruwan wanka ya haɗa wanka ya ɗauro alwalarsa sannan ya fito da da towel. Gudu-gudu ya sa jallabiya ya fice da sauri ba tare da ya mata magana ba. Jin an fara ƙoƙarin tayar da sallah. Yana fita ta sauko daga gadon ta shige toilet ɗin ya safar mata da wanka kafin yin alwalar sallah. Tun a gidan gona. Duk asuba don haka sai da ta wanka kafin ta yi alwala ta fito ita ma. Sauri-sauri ta saka doguwar riga sea blue da Inas ta sanya hijab ta tayar da sallah. A kan abin sallah ya dawo sami ta tana azkar bai ce mata komai ba ya haye gadon ya yi kwanciyarsa. Sai da ta kammala azkar ɗin ta naɗe abin sallar ta ajiye sannan ta je ta durƙusa a ƙasa. Ta gefen da yake kanta a ƙasa ta ce ya Fawaz mun tashi lafiya? Idanunsa da suke rufe ya buɗe sakamakon muryarta da ya ji. Ya sauke sa a kan fuskarta, bai amsa ba kuma bai bar kallonta ba. Hakan ya sa ta ɗauko da kanta ta kalle shi sai karaf suka sake haɗa idanu. Da sauri ta sake koyar da idanunta ƙasa ta sake gaishe shi. Sai ji ta yi yar riƙo yana cewa tashi. Bata musa ba ta miƙe tsaye, ya jawo ta ta zauna a bakin gadon. Ya matso ya ɗora kanshi a kan cinyarta ya zagaye hannunsa ta bayanta. Ita dai mai kallon ikon Allah kawai take yi, ya fi minti biyar a haka sannan ya ɗago da kanshi ya ce lafiya lau mai rona. Kefa, lafiya ta ce masa a hankali tana kawar da idanunta daga cikin idanunsa. Murmushi ya yi tashi daga kan da ya fara cire mata hijab ɗin jikinta. Can gefe ya wurgar sannan ya janyo ta ya kwanta da ita a kusa da shi ya kwanta ya rungumo ta jikin shi. Ya kamo yatsunta yana ja yana cewa Maryam ya jikin? Muryarta tana rawa ta ce da sauƙi sosai. Mm. masha Allah. Yanzu abin da za a yi, ki sake komawa baccinki. An jima idan kika tashi, za ki ji ƙarfi sosai. Malam ya ce baccin safe ba kyau. Um, haka ne amma aiki ke ba ki da lafiya ne. Maryam dai so take ta tashi daga jikinsa don haka ta ce na ji sauƙi. Fawaz ma numfashi manufar shi daban don haka ya sake cewa to ki yi kwanciyarki ba sai kin yi baccin ba. ni ma an jima kaɗan zan fita. Haka dai dole Maria ta yi kwanciyar dole yayin da Fawaz ya lafe mata a jiki kamar mage. Shirye yake cikin yunifom yayin da Maria take sanye da riga ta siket ɗin atamfa ta yi kyau sosai saboda yadda kayan suka mata da cif Daman Maryam ta Fawaz gashi ta cicciko kamar ta fashe Fata kamar ta ‘yan uwan ‘yan gayu, amurje ta luwai-luwai, ta ji naira sai zuba kamshi take yi kamar budurwar fure. Maryam kin yi kyau yau ɗin nan. Ban san me yake haske a goshinki ba domin ba za a kira shi da hasken amarci ba tun da kin kwan Ko har yanzu amarcin kike yi ne? Da sauri ta rufe idanunta da tafukan da tana murmushi, sake matsowa ya kusa da ita kamar zai shige jikinta ya ce, Gaskiya idan haka ne ya kamata a ce ni ma ina wannan ƙyallin ta goshi, tunda ni ma har yanzu ango ne ko kuwa? Ita dai Maryam banda sautin murmushinta da ake ji ta kasa cewa komai, Jallallen da yake jikin yatsunta ne ya ja hankalin shi ya sanya hannunsa ya janye hannayenta daga kan fuskarta. Ya riƙo yatsun ya gura musu idanu. Wow! Maryam, wannan abin ya min kyau sosai. Kin kwana biyu ba ki saka ba. Yawwa, ranar nan na tambaye ki me yasa kika saka hat a tsakiyar hannunki kin rufe idanu. Dan Allah yau kar ki rufe, kalle ni ki faɗa min me yasa kika saka. Maru za ta kife kanta na fama. Sai ta tuno da ba da kullum Finat take mata musamman ranar da ya fara tambaya ta game da lallan. A gaban Finat, ki kalli cikin idanunsa ki faɗa masa domin shi kika saka antinmu. Ke kullum ba ki da aiki sai na rufe ido idan ya miki magana sai ka ce ba mijinki ba, ki daina haka akwai matsala fa. Har yadda Finat ɗin ta kwatanta mata sai da ta tuno a hankali cikin ƙarfin hali ta ɗago idanunta. Ta kalle shi cikin idanu sai dai fa ke yadda ta so ta yi magana sai ta ji ba za ta iya faɗa ba wai kar ce ta yi rashin kunya. Da nawa abin da za ta faɗa ɗin ta kawai sai ta sunkuyar da kanta ƙasa tana murmushi cike da kunya. Shi ma murmushin ya ce bari in gani me ya dace in yi wa wannan hat ɗin. Kansa ya ɗaga kamar mai tunani sai kuma ya saurin dawo da kallon sa kan yatsun. Ya ɗan sunkuya ya ce Maryam na tuno. Da sauri ta ɗago ta kalle shi sai dai bata yi magana ba. Murmushi ya mata tare da sake sunkuyawa. Ba ta kisi sau uku a jere a kan yatsun sannan ya kai mata ɗaya a tsakiyar tafin hannun daidai kan hat Sai kuma ya fara hura mata iska a gurin tare da ɗaukar yana kallonta. Yana ci gaba da hura gurin. Yadda ya ga ta zaro idanunta ne ya ba shi dariya amma sai ya waske. Cikin salo irin nashi shi ma ya zaro idanun kaɗan yana murmushi bayan ya dakata da hurawar ya ce, Oh, sorry, my fawas, ba haka ya dace in yi ba, um. Abin da ya ɗaure min kai kuma sai na ga kamar ƙwalla ce ta tare a cikin idanunsa. Ita ma kuma Maryam ɗin abin da ya sake ɗaukar hankalin ta kenan ta ƙure shi da idanu. Da sauri ya tashi yana kau da kanshi tare da ɗago ta ita ma ya rungume ta a jikin shi yana buga mata waya a hankali. Idanunsa da ya zuba kan hoton Safiya ya saurin ɗaukewa sai ta bakin shi daidai kunnenta. Yana ƙoƙarin haɗiye hawayen da yake shirin zurarowa ya ce zan tafi Maryam ki min addu'a. Kamar yadda kika saba akwai ayyuka masu tsauri a gabana. jiya, zuciya ta sauke mai nauyi zan ce ko ƙarfi oho kafin ta ce Allah ya tsare ya baka nasara akan dukkan manufofinka na alheri. Amin ya ce tare da raba ta jikinsa domin ya ci nasarar mai da ƙwallon. To masu sauraro a nan za dakata. Ku da kasancewa tare da ni